Assalamu alaikum wa rahmatullah. Uh, sunana Shamsu Wada'u Jahu. Uh, ni likita ne na gargajiya kuma na ƙware wajen ba da magani na cutar ciwon hanta wadda ake kiranta hepatitis. Hepatitis ta kasu zuwa nau'i-nau'i. Akwai hepatitis A, B, C da D. Amma yawanci hepatitis B da C shine aka fi samu a ƙasarmu. Hepatitis A da D an fi samunsa a ƙasashen turawa akwai alamun da yake nuna cewa mutum yana ɗauke da cutar hepatitis nan alama ta farko ita ce zai na jin gajiya ga baki ɗaya a jikinsa alama ta biyu shine jin ciwo a ɓangaren dama haƙarƙarinsa a ɓangaren dama alama ta uku shine yin abin da ake kira jaundice ma'ana idansa ya yi zabibi fitsarinsa ya yi kala fatarsa ma ta yi kala wannan duk alamu ne na cutar ciwon hanta amma mafi girman hanyar da za a gane mutum yana ɗauke da wannan cuta shine ta hanyar yin gwaji duk wanda ya je yana jin alamar nan ina ba da shawara ya je a gwada shi a tabbatar yana ɗauke da wannan cuta sannan sai ya tuntuɓe mu mu bashi maganin nan zai sha ya warke sarai assalamu alaikum